Godiya ta ce alhamdulillah yanzu ta gane cewa ga abin ta sa a gabanta. To wannan shine matsalolin wasu kuma akwai wasiƙunku da kuke magana irin matsalolin ciwon mara rashin haihuwa da sauransu duka muna samun wannan matsala cikin wannan shiri to kamar da ke Mustapha ba gaba shi bace akan turo mu sai da baka mu godiya wannan gaba kace kuma za ka mana tabbatar eh, bari mu baka dakta mu saka maka linzamin sai ka ja shi ka warware mana wasu matsaloli ah, bari mu ɗauki matsalar da muka samu wasiƙa ba adadi a ta musamman abin da mata ke mana koki a kan cewa mm. wata ce suna mafarkin ruwa tana mafarkin maciji suna mafarkin shanu wata ce ta ganta a daji wata ce mana ta mafarkin ruwa sai ta ga cikin ta zube haka wata ga maciji sai cikin ta ya zube wata ma cikin babu mm. ka fahimta wasu kuma gashi gaba ɗaya ma saboda matsalar ciwon mara nan matsaloli matsaloli daban-daban daban suna faruwa abakar mai godiya na tura maka sabon wannan na san ya fi ɗari kaza haka yake yanzu menene matsalar ke wannan ciwo ne to alhamdulillah ah, farko akwai matsaloli da kuma yadda mutum zai fahimci alamominsu shin yana da larura shin larura ma wace iri ce ko wani irin matsala ah, yake faruwa da shi to musamman farko akwai alamomi ɓangaren mafarkai da zai nuna cewa shin mutum yana da matsala musamman matsalar da ta shafi junnu ko kuma sihiru ne a'a ko kuma maita ne ko kuma akwai wanda yake abin ka kwanta da shi ne da sauransu to a kullum kokarin da muke mu wayar da kai akan iyaye ko su kansu masu wa'annan matsaloli shin su fahimci cewa suna da matsala kaza suna da larura kaza musamman akwai alamomi da muka yi magana wanda yake na mafarkai kuma mun yi magana tun a baya can idan ba mu manta ba akwai guri guda uku da junnu ke zama a jiki sannan su cutar koda kwa ba sa jiki wanda yake da yawa mutane da masu ruƙa yawanci sun tafi akan cewa junnu sai ya bayyana kan shi ko sai ya buge mutum za a gane shin mutum yana ɗauke da wannan matsala wanda yake ba haka bai ne domin kuwa wani junnun ba zai taɓa bayyana kanshi ba kuma ko da za ka yi karatu ko ka yi ruka ba lalle ya bayyana kanshi yana jiki ba ko ya bayyana kamar yadda aka saba har sai an zauna an fahimci cewa ga yadda yake zuwa bisa alamomi tun daga mafarkai da mutum yake yi da irin mafarkai na ruwa kuma kowane mafarkin ma akwai abin da yake nuna a matsala ta jinnu hmm. musamman mafarkai wanda yake akwai abin da nake so in dan bude a nan wajen bangaren mafarkin kanshi hmm. akwai wanda yake ba a ɗaukan shi a na akwai lokuta guda uku wanda yake akwai farkon dare akwai tsakiyar dare akwai karshen dare akwai kuma na rana amma waɗannan manyan lokuta guda uku shi ke nuna mafarkin cewa shin akwai na shaidanu ko kuma shin jinnu ko mafarkin tabbatacce ne ko kuma ba tabbatacce ba ne duka ya zo a cikin bangaren littattafai sun kawo shi bangaren masana ilimi na magunguna da kuma kiwon lafiya so a wannan lokuta akwai na farkon dare idan mutum ya kwanta farkon dare mafi aksari dan adam yakan yi tunani ba a ɗauko cewa matsalan shi cewa wannan mafarkin na junnu ne haka don mafi aksari abinda muka sa a ranmu za mu dinga yin tunanin shi sai ya zo mu kwanta mai mafarkin shi tsakiyan dare shi ke nuna cewa sannan dare idan mutum har aka samu rauni mutum bai yi azkar ba ya kwanta ya yi bacci ko kuma an ma ya azkar ɗin da sauransu amma ya yi mummunan mafarki da ya shafi abu da ya razanar da shi ko wani ma zaka ga ya tashi a firgice ko kuma kullum wannan mafarkin shi ake ta maimaitawa to wannan kanshi shine kusan lokaci da aka fi ɗaukan shi ko kuma lokaci da yake tabbatar da wannan abun akwai shi akwai wanda yake na ƙarshen dare lokaci na asuba wanda malamai sun ka lokaci ne ma mai albarka da sauransu haka ba a ɗaukan hukuncin mummuna abu mafi aksari a ciki a ɓangaren kiwon lafiya kenan so idan har mutum yana fama da nan akwai junna sun bibiye shi ko ba su taba biyo shi ba da sauransu za ka ga yana mafarkin ana eh, ko ba su taba bige shi ba nake nufi mm. zai mafarki an bige shi gashi nan za a abin nan ko da yaushe da ya kwanta na shanu ne duk da a bangaren kowane mafarki mun ce akwai abin da yake nuna duk da dai ba isasshen lokaci za mu yi shi a takaice musamman wanda yake idan mutum ya yi mafarki alal misali akwai mafarki da za ka ga na jini ko gashi jajayen shanu da sauransu jinnu ne amma na maita ma'ana wannan abun yana haɗe da maita mutum zai fahimci cewa wannan mafarkan haka ko irin maciji da sauransu haka yawanci jinnu ne amma na maita kamar yadda za ku ga wanda yake mafarki na, makabarta ko da yaushe gashi a cikin makabarta gashi ko waɗanda suka mutu yana ma'amala da su da sauransu mafi aksari ana kiransu jinnul makbira ko kuma a aljanu ne suke bibiyan shi amma na makabarta to haka kowanne yake kamar yadda ashik yakan zo ya sadu jinnun soyayya ko kuma na ma'aurata zai zo ya auri mace shi wannan jinnul ashik ne za a dinga mafarki ana saduwa da shi wanda ƙarƙashin nan wajen zan ɗan buɗe kan tambayar da aka yi matsalan mara domin shi junnul ashik yakan zo ya dinga saduwa da mace ko da ya zo kusa da ita ko ta yi mafarkin shi sai ka ga cikin nan ya ɓare ya ta samu eh, irin eh, ɓari kenan ko da yaushe masu fama da junnul ashik sukan iya samun wannan matsala kai tsaye so idan har akwai jinnal ashik da ta yi wannan mafarkin kuma daman ta za ka taga ta daɗe tana yi wasu ma har su zo su haihu da shi kuma ba su ma san sun haihu da shi ba shi wannan junnul ashik ɗin har da sun kwanta su ga suna shayar da yara to ya kai mataki ga ya zauna ya kasance a jikinsu kuma ba tare da ya bige su ba domin ya bayyana kansa a'a yana da salo iri-iri da yake zuwa in ya ga dama junal ashik din wannan idan kuka zo kuka fara magani sai ya tattare nashi ya gudu daga baya kuma idan aka zo eh, ko maganin ya wuce sai ka ga kuma musamman aka samu mutum yana da karancin azkar sai a ga abin ya zo ya sake dawowa ma'ana shi jinnul ashik yakan caccanzawa mata salo iri-iri idan aka magance shi to mafi aksari mu a nan salon da muke ɗauka na rufe hanyoyin wannan zuwan shi kwata-kwata domin duk wanda junnu ya shige shi ya shafe shi ya shiga jikin shi to akwai wata kofa ko kuma kafa da yake bari yakan zama sauri ga wani junnu mutumin da zai shiga jikin shi to duk da a bangare dai a ƙarƙashin haka da aka yi akan matsala na mara na haihuwa to akwai wanda yake kwantacce ciki don ga akwai lokacin da kai ta turo wasiƙu da yawa bila adadin a bangaren haka ko kuma bangaren mara din duka to duka a irin wannan bangarorin wanda yake za akwai lalle ana samun kwantaccen ciki a auna ga shi akwai kuma shekara da shekaru a ki haihuwansa mafi aksari a bangaren an fi samun shi a bangaren sihiru ko kuma junnun ma suna yi amma mafi aksari a bangaren sihiru wanda yake shi ma da alamomi ma'ana asiri kenan hmm. idan aka yi aka kwantar da shi sai kaga kuma Allah ya rubuta cewa fa sai an haife shi ya rayu to fa ba makawa duk sai ka ga sai ya zo sai an samar da shi sai dai kawai jinkiri da dan adam da ya yi wani abu da sauransu to wannan shi ne kuma ana samun mafita ana samun magani kuma wannan yaran ma sukan rayu su zamto wasu da ta bari mu duba wata wasiƙa da tura maka kimanin wata uku kenan da suka gabata na wata mata don ka san akwai wasu ɗabi'u da ke faruwa da wasu daga mutanen mu za ka ga wani in ya ɗan samu biyan bukata sai ka ji ba shi ba labarin shi mm. don ni dai ba ta dawo ba akwai wata mata mai ciki da ta zo wurin ka tana da ciki kusan shekara ɗaya da wata shi.